ya tashi na Allah wasa ya gama ya kaso shi ne na farko ke da kala fa'ohibbu fa'ahabbu ilayya an yi askira lufsar ya ya jinkirtar da sa kayan can hatta ya kaso kada yana gama umransa da kayan gida ya sa fa illa bisa siyaba in kuwa bai gama umran nan ya sa kaya qabala an yi kasura wala shi'a alaihi min al babu wani abu zai na fanfa da wannan hukunci ne an gama shi wa in wati'a in ku ya tara da iyalansa qabala an yi kasura fa ara an yi kadama hukunci ne duka kada na zai zubar da jini ana yayyanka ma'ana zubar ihori kalma yayyanka kafara an fasi daga wannan magana ya fahimci kasamu fi mallai fi mallabi siyaba qabla an yakasura ga yin zai in ya aikata in bai yi komai ba aka sai babu komai a gare shi in kuma ya aikata abubuwa kamar wacce faɗe su to wannan ina da abin rai yanka بإيمانه قلت لابن حتى متى يجوز للرجل أن يأخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة سم مالك أتيني ما هم ونبا نتشي والقاسم حتى هزوا يوشيني يجوز للرجل ذي هلت التنمجي أن يأخر في كل مالك أن يؤثر الطواف في كل مالك صحيح بين الصفا والمروة كان بشريدة وأنا تعرفني قال إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه izuwa wurin nan da yake halatta gare shi ya jinkirta da wafin ifadan zuwa gare shi. Kuntu, ƙara إذن يجن شرطة لولنا التواف من إفراق وصايا بين الصفا والمروة بعد ما انصرفا ويبدا يتبي يمينا يبص حتى يزمن منها سيد رب الإفاضة ما كيس أيضا أياما ولم يترك البيت ولم يسعى قال قال مالك رحمه الله إذا تطاول ذلك in aka samu nisa a wannan ra'aitu in ya tsufa bilbai ina ganin ya je dai ya yi tsawafi yas'a yi wa ra'aitu alaihi hadai kuma na fahimci lalle akwai hadaya a kan kuntu ma haddu zalika ko menene iyakacin mafaransa da makaransa قال إنما قال مالك رحمه الله إذا تطاول ذلك إن أكد أبو نيسى قال وكان إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى ما بأسا إن هو أخر الإفاظة إن ذكرت الطواف إفاضة حتى ينصرف من بنا إلى مكة wannan نبي wannan ne mai gaba bai kale وكان يستحب التعجيل أما يناسا تدوتد دواف الإفارة قلت لبين القاسم أرأيت لو أن حاجة أهرمت الهدي الهدي نيه هرم هدي من فأكثر الخروج يتنكر صدق يوم التروية بيرانا التروية تقص wallaila talmakulati da dare mai zuwa da kwanan falan yabit jikina kwanan kwana mina ba wa ka bi makka ba kwana a makka bai shi kun ma hada min makka daga nan ya tsallaka daga makka da hafa hmm? hmm? kuma gada kuma nuna musamman ma'ada, amma gadan zai zama da kyau don mai kusa nama zai ga hada amma sun na gada ya yi kyau da irin wayan kanana digunguna ana iya samu sun magada ta kaga ya daidai ya samu sun ma a dama ya tsallaka amma gadan ya fi dadi in makka ila arafati أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا shin maliku yana gani akwai wani abu a kan fasun da ka gafa ya bar kwanan mina kala kana maliku ya karfu da ku zali lalle yi yadda mutane suke yi an ce a tashi a je can a kwana a gidan nan daga nan a yi sammako tara a yi wancan arfan nan mutum zai yi ya zauna ya zama fa makka da ya tashi kawai ya tafi kala ilil rufatin za a ra alaihi shay'a amma dai idan ya yi wannan ba na ganin akwai wani abu a kan na kafara ko na fidiyar kuntu wa kana yakrahu an yada ar-rajul al-bayyita dinina kasu zamanin su akwai mutunci kato in ka duba in kana karanta kalmomin su mana sai ka ne su ce malami ne ma da yake je ka je ka ce masa babu wani harshe shi ke nan dole zai ta neman ka zai ta neman ka sai ya baka kuɗi kun tale ka amma ka ce malamin ka kake masa ita maka ba ruwa na da kai ke to ni na da shi shi ɗin banza aka a haka ba ya ne kamata musu قال نعم قلت وما تنهى أن يبيت ليالي أيام منا يقوانا دليل منا إذا رجع من عرفات الجيل منا قال ابن القاسم رحمه الله قال يكرههما جميعا كان جامعا وإن من دوانشا وكنت دوانا تفاتيا وليالي منا ونسمن في الكرا وليالي منا في الكراهية أشد عنده أما بلن قانا منا كامان سيأتي الثماني أو رسا ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي بنا yana ga mutumin da bar kwana daga darere daga wani wani dare daga dareren mina sannan a rage da nan zai yi kafaran wannan ko zai fidiyan wannan da jiri da yanka wala yara fi tarkil mabiti jimina barin kwanan min laila ta arafa da shi ya yi shi da